rahotanni da su da suke iske mu a yanzu haka tare da raɗe-raɗi akan abin da ya shafi matakin da ƙasar benin ta ɗauka akan jamhuriyar nijar a yanzu haka dai magana ta ƙare gwamnatin cnsp ta magantu yayin da birgediya janar abdurrahmani chani tare da shugaban gwamnati minista ali lamini zain suka tabbatar da babu wani batun bawa benin haƙuri akan wannan mataki da suka ɗauka maganar ba su haƙuri ko maganar sulhuntawa duk bata taso ba akan abin da suka ɗauki mataki na datse da kuma haramtawa jamhuriyar Nijar fita da man fetur ɗinsu daga ƙasar Benin ɗin. Wannan lamari dai ya fara afkuwa yayin da al'umma suke ta jiran su ji gwamnatin CNSP ta magantu akan wannan mummunan mataki da ƙasar Benin ta ɗauka akan jamhuriyar Nijar. Tuni dai al'umma suka fara yabawa da jinjina akan matakin da gwamnatin CNSP ta ɗauka na nuna ko in kula da kuma nuna cewar babu wani batu na ba da haƙuri ko kuma a zo a sulhunta akan wannan mummunan mataki da suka ɗauka. Batutuwa da rahotanni da muke ɗauke a da su a yanzu haka ta bakin 'yan ƙasa Za ku ji yadda ta kaya yadda al'umma suke tofa albarkacin bakinsu a kan wannan mataki. Fatanmu dai Allah ya tishe mu alkhairi, Allah ya mana katara. Mai sauraro kafin nan na mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karara domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Mun gode, ai sauraro lafiya. Ah, babban ne. de négocier avec le Bénin. wai baban yara ba tare ce da Allah baban yara ita ce ta baci haka muke zo na race da Allah da a san da ne kai wallahi wallahi baban yara kai ba burawo ba baka saci dala ta Niger ba lamin zan wallahi an va pane gose billahi lazi mace kai na ji daɗi na rance da Allah wallahi na ji daɗi da Allah yayin dan Niger na rance da Allah da Annabi wallahi dalar gwamnati ɗaya ban taɓa samun ta ba na da Allah amma na ji daɗin gwamnati ta ta yanzu wallahi barka lamin zen barka lamin zen abdulmumin kaji kaji magana talon ko na rantsi da Allah da annabi gwamnati Nijar Abuja wata haka nake so in ji magana na rantsi da Allah wallahi ku ba shi farta faron na rantsi da Allah ku ban lamin zen ya wanke su da Allah da annabi an dira ka ala tele aika musu gani billahi lazi gani nan bari na wallahi billahi lazi bayan da suka iya da mu wallahi ba a ne gose wallahi pap lai da giya wallahi a cire ta ma'amai da talomi Allah na race da Allah ko a sha cikin cikin tanere a za can cikin sahara a kai giya can libi da da aljeri can a ta yi da ita da Laraba ma ya yi alheri da wanga bakakin mutanen na race da Allah yan kare yan maɗigo da ba su da kama da mutanen kirki yan daudu kawai mine ne biyan aka aka yi biyan wallahi gwamnati ransu ya ɓaci fa wallahi ransu ya ɓaci gwamnati abdulmumin ka shugaban kasa ya maganta ko na ce maka in ya bude bakin shi na race da Allah zaki bai maganta ba to ku aika ma talon ya ji dan kasa raguwa billahi lazi chani yayi magana wallahi chani yayi magana na race da Allah da annabi kamar ba wane mutum ya ji mutuwa gani nan bari na dukiyar uban wani na rance da Allah da annabi chani yayi magana wallahi haka ake son shugaban kasa wallahi ka je kana biyar tura ka zama bawon tura na race da Allah da annabi kullum kana kasar turai kana neman dala kuma dala ba ta isa ka ba ta isa kasar ka talauci ya sha maka kasar ka wallahi tallahi cani ka burge ni wallahi zan da Allah ka dauki farol billahi allazi musa ya rafi musa ko ina kai magana wallahi bayan da za su yi da kai na race da Allah wallahi mun je kai da yayya sun wallahi mun je kai da yayya sun na race da Allah da alqunutu ce antu shab billahi allazi wallahi cani ya ce ka je kai abin da ka iya yi an baka izini wallahi haka ake son gwamnati haka ake son shugaban kasa wannan iskanci Nijar ta kara ɗaukar shi na rantsi da Allah ba wani ba wani sai jawo ba ko wani France ko wani wane ne Allah don da ya ce taka Nijar na rantsi Allah zai taka maka zai taka maka shi mugu abu na rantsi da Allah wallahi muna bayan ku ɗari bisan kan ɗari amma wannan iskancin na benin tun je muke magana mun ce wannan iskancin daman ba a ɗauka shi da sahami ta magana na ce musu wallahi shugaban ƙasa bai magana ba in yi magana ta lalace to kun ji magana ta hutowa billahi na ya ce ba a ne gosi ba a ne gosi Allah la haula wala quwwata illa billahi al-azim la haula wala quwwata illa billahi al-azim an kuna bada bayan goyon ku bada goyon baya kusa shugaban kasan ku na rance da Allah wannan magagaru na kasa kasa na bisan kan gwazaba na rezo ce na iskanci da Allah mutane ku tsaya su Allah na rance da Allah cani ya ce ba a ne gose da bayanan billahi lazi Allah ma kuwa ga magana ta fito wallahi za ku ji da mini zan insha Allah ka gaya musu ranka ya dade Allah ba su komi da kai na rance da Allah wallahi dare da rana muna maka alkunutu muna maka yasin ce an tu shabun billahi ana ji lamin zai ce musu yayi sas ina far antur eh donc les chinois ka les chinois n'ont qu'à aller régler avec les béninois eh yana en a fudu da en fella wallahi il a été clair et eh, direct avec eux ah, oui haka ake son magana ba ko ni luge-luge ba a inda a'da ne sai ka jana nana ta luge-luge ku za samun commission wallahi mu je mu kare darajar ba mutunci ba komi kasa arna na rance da Allah da annabi saboda mi yet na rance da Allah da annabi wallahi za ga an tura mutane ga sanar wallahi ido ya kera fata ana ga dala za ta shiga za ta fita kai Niger na rance da Allah Niger daɗi gare ta wallahi an kawo mutane da mutunci ku rike darajar ku kasan mu daraja gare ta wallahi uwa mu da komi za mu ihu mu gaya muku wallahi kasan mu daraja gare ta na rance da Allah da annabi ga ku yarda arne walakanta ku wallahi wallahi mu musulmi ne ha wallahi mun gai ɗari bisan kan ɗari wallahi shi yasa muke gai ba so ƙasar ku wallahi shi nan da wani ya mun walakanci ba zai mun ciwo ba tunda ni aka war mun walakancin nan wallahi kusa kusa ku kwashi kudin kasa ku kwashe ku boye mutane yan kalilin kasa ku tana wahala abun bai ba ku tausayi ka je likita ba maganin zama mutane premier suwa ha akwai tausayi mana na rantsa da Allah ka je ni mutane suke bara cikin kasar ga in ka zo ran fuwan ka ga mutane sai ranka ya ɓaci ba ka da wani bako ya zo ya gita da wannan baran da ake bisan kan titi babu daɗi ah, amma kuma kai ku kuɗi kullum kun mulle ba ku ci ba ku sha kwana mutane su sha eto eh shi nan arni arna suna so su mu iskanci a duniya bena ɗin me shi aka bena kai yan iska da garuru rogo sai fuka ta kaniya ku rike abu ku ba musu kai jaraba to wannan kenan Mai sauraro don ba za ka manta ba dai a cikin wannan mako ne dai gwamnatin ƙasar Benin ta fito ta haramta wa jamhuriyar Nijar fita da man fetur ɗinta zuwa ƙasashen duniya. Wannan mataki dai bai yi wa al'umma da dama daɗi ba a kan wannan mataki tuni dai kafin wannan matakin dama in ba za ku manta ba sun ƙara haramtawa jamhuriyar Nijar shigo da masara ta yankin Benin ɗin tuni dai tsamin dangantaka ya ƙara tsamama tsakanin jamhuriyar Nijar ɗin da Benin al'umma na ta jira su ji matakin da gwamnatin sojin CNSP za su ɗauka ƙarƙashin wannan mataki da Benin ɗin ta ɗauka na haramta musu fita da man fetur ɗin nasu wannan lamari dai al'umma na ta tofa albarkacin bakinsu kamar yadda kuka ci a yanzu haka jinjina ce da yabo zuwa ga gwamnatin cnsp duk da har yanzu ba mu samu sahihiyar magana ba akan magantuwar gwamnatin cnsp da kuma matakin da suka ɗauka akan wannan lamari amma dai ku ci gaba da kasancewa tare da mu cikin wannan tasha ta mai albarka za mu ci gaba da lalubawa da bincikawa don kawo muku cikakkun rahotannin da suka kamata akan wannan lamari da kuma matakin gwamnatin cnsp da suka ɗauka akan ƙasar benin ɗin fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi mai sauraro idan ba za ka manta ba wannan gaba ce wacce al'umma da dama ba ta musu daɗi ba yayin da wasu kuma suke ganin cewar wannan mataki ne mai kyau da ƙasar Benin din suka ɗauka amma wannan tsagi ne tsagin 'yan adawa ne suke ganin hakan a gwamnatin kuma bangaren gwamnatin CNSP suna ganin ba a kyauta ba da dukkan wani mai kishi da kuma son ci gaban jamhuriyar Nijar suna ganin alaka tsakanin ƙasar Benin da jamhuriyar Nijar bai kamata a ce an gimtse ta ba ya kamata a ce an samu daidaito a tsakani domin ci gaba da walwala da zaman lafiya da kuma yaukaka tattalin arziki a jamhuriyar Nijar din domin jamhuriyar Nijar din na kusa kuma na makwabtaka da kasar Benin din ta hanyar ruwan kwatanan komai ka iya faruwa wajen haɓaka tattalin arzikin jamhuriyar Nijar ɗin. To ala ayi halin dai muna fata ilahu jalla mai duka ya sa a samu maslaha ya kuma tabbatar da alkhairi tsakanin jamhuriyar Nijar ɗin da ƙasar Benin ɗin makircin makirai da hasada masu hassada da munafurcin munafukai da zaluncin masu zalunci da kuma yahudancin yahudawa Allah ga ka ga su ka kawo ƙarshen su kai mana gamzakatar a cikin mu baki ɗaya fatan alkhairi tare da fatan ilahu jalla mai duka ya samu cika da imani ya kuma datar da mu baki ɗaya alfarma annabi da alkur'ani mai sauraro da wannan zamu so mu ji tsokacin ka kuma ɗinka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan namba whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika idan kana da dama za mu so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin sake ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe cikin wannan tashar ta mai albarka da wannan za mu ce bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun ji